wani na dai shine tsohon shugaban kasan jana muhammadu buhari mai gaskiya kamar shinge an bata sunan kwarai wadda bai cikin kewayen sai dai amarkagi. markagi an bata sunan kwarai motar assalamu alaikum jama'a barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shirin namu na siyasa rigar 'yanci inda wannan tasha ta ta TTV ta saba zagayawa cikin gari domin jin ra'ayoyin al'umma game da siyasa. A yau kuma za mu ji ra'ayoyin al'umma ne game da siyasar da ke faruwa a ƙasar Pakistan inda muka samu labarin cewa wani ɗan siyasa a ƙasar Pakistan mai suna Hafiz Na'im Ar-Rahman ya ji karɓar kujerarsa bayan ya ci zaɓe. Inda ya ikirarin an tafka maguri a zaɓen kuma don haka ba zai karɓi haramtacciyar nasara ba. Amma sai da gwamnatin ƙasar ta Pakistan ta musata ikirarinsa shin kuna ganin a najeriya za a samu haka amma dai bari mu zagaya cikin al'umma mu jira ayyukan al'umma game da haka assalamu alaikum baba ya sunan amin wa alaikum assalam sunana shitu abdullahi lima to malam shitu shin waye gwaninka a siyasa gwanina ba baya takara ko kuma yana zaune ne a ƙasa yana taimakawa ta wajen shawarwari wa wasu gwamnoni wasu 'yan majalisa wasu sanatoci yauwa kamar ni yanzu a tunanina ina da gwani guda ɗaya fitacce kamar baffa aliyu musa to baba baffa aliyu sau din kana ganin idan a ce yanzu ya ci siyasa ya ci zaɓe ta hanyar maguɗi kana ganin zai iya haƙura da zaɓen kamar yadda wasu ƙasashe a larabawa na ga suna yi eh to wannan abu ne mawuyacin da za a iya yanke hukunci kai tsaye lokaci guda ba don komai ba don saboda kusan mu a najeriya mu kullum yana nunawa da ƙarfi mulki da ƙarfin kuɗi da ƙarfin tattalin abin da mutum ya tara a hannunsa sannan wani bangaren ma har da 'yan bangan siyasa. Assalamu alaikum malam yayi sunanka? Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da farko dai suna na Bala Juma. Wani aka fi sani da Balarabe. To Malam Bala Dan Juma shin waye gwanin ka a siyasa? Wani na dai shine tsohon shugaban kasan mu Janar Muhammadu Buhari mai gaskiya. Ok, ka ce kai dan mai gaskiya ne. To Malam kana ganin Janar Muhammadu Buhari a yau idan ya ci zaɓe bisa magudi kana tunanin zai iya haƙura da zaɓen nan kamar yadda wasu ƙasashen larabawa na ga suna yi? Gaskiya magana na gaskiya shine da mai kaman wahala. Saboda duk da dai mun san shi mutum ne mai adalci mai gaskiya mai riƙon amana amma dai wahala tsakani ga Allah saboda yan kula da yanayin ƙasar kowa dai bukatan shi ko ta yaya ne ya samu shi ma ya mulki na da mai kyakkyawan manufa da wanda ma ba shi da kyakkyawan manufa duk da shi ko da an yi maguri an ba shi dai hawo amma dai hawo da kyakkyawan manufa amma dai wahala ce ya haƙura kamar yadda suka yi a Pakistan tsakanin ala dai wahala Assalamu alaikum malam yayi sunan Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunana Nafiu Isa Abubakar To malam Nafiu Isa Abubakar shin waye gwaninka a siyasa Muhammadu yami Abubakar ko ma gwabano Bauchi State kana ganin shin shi ma gwamna na Bauchi State din gwaninka kenan kana ganin a yau idan ya ci siyasa ta hanyar magudi ya ci zaɓe kana ganin zai iya haƙura da zaɓen nan kamar yadda wasu ƙasashen larabawa suke yi ko kuma kana ganin kawai ba zai iya haƙura ya bar zaɓen ba tabbas zai haƙura saboda mun ganta 2019 ya ce da zub da jinin wani gara ya yi haƙuri 2019 eh, haka ne wadda yana da daman da zai sa a yi announcing shi ya ci zaɓe kuma ba wani abun da zai faru sai ce da a zub da jinin wani gara ya haƙura kin ga ko wannan dole zai bani daman cewa na san gwani na zai iya haƙuri akan haka ko kuma ya ci zaɓe ta hanyar maguɗi ya tabbata an ci zaɓen ta hanyar maguɗi ne ce ya haƙura ba ya son kujera assalamu alaikum malam ya sunan ka wa alaikum salam suna na ibn maja to malam ibn maja shin waye gwaninka a siyasa gwani na a siyasa shine shugaban ƙasa tinubu to <laughs> kana ganin shugaban ƙasa tinubu nan da ka zaɓa a matsayin gwaninka kana ganin a yau idan ya ci zaɓe ta fannin maguɗi a siyasance kana ganin zai iya haƙura da zaben saboda an yi maguɗi kamar yadda wasu ƙasashen larabawa suke ko kuma kana ganin ba zai iya haƙura ba wannan ban sani ba ban iya ce komi a kai ba gaskiya ban san wannan ba ban san an san wannan ban san me zai faru ba gaskiya kamar dai baka yadda da gwanin nan naka ba kenan na yadda da shi mana wajen gudanar da shugabancin ƙasa Assalamu alaikum baba yayi sunanka? Sunana Mustapha Abdullahi. To Malam Mustapha, shin waye ka a siyasance? Gaskiya gwani na shine Dr. Bala Muhammad Kauran Bauchi. To Kauran Bauchi shine gwaninka. To shin kana ganin Kauran Bauchi a yau idan ya ci zaɓe bisa magudi? Kana ganin zai iya haƙura da zaɓen kamar yadda na ga wasu ƙasashen larabawa suna yi saboda tsoron abin da zai zo? To, kamar yadda kika bayani kin ga misali a ce kasashen laraba daban kuma mu kasashen mu na bakaken fata daban majority a siyasance dai yan siyasa ba cika yan siyasan ba cika hakuri da abin da yake faruwa abin da ya zanganci siyasa ya zaɓe ba yawanci idan aka yi zaɓe wanda ko mutum ya tabbatar ya ci ne ya samu wani dan abu kamar tsinke zaka ga ya bi sai ya bibiya je ya sake wasu kashe kuɗi da wasu barna na dukiya na ganin cewa ko da zai koma Assalamu alaikum baba ya sunanka? Wa alaikum salam suna na honorable Muhammad Lawal Isa wanda aka fi sani da honorable Gambo. Ok to mala honorable Gambo shin waye gwaninka a siyasance? Gwani na a siyasa Tinubu ne. To gwaninka a siyasa Tinubu ne. To shin kana ganin Tinubu nan idan ya ci zaɓe bisa maguɗi shin kana ganin zai iya haƙura da kujeran kamar yadda na ga ƙasashen wasu larabawan suna yi? Mm, kin san shi tsarin zaɓe eh, wato basically ba zan ina ganin ni a tunani na ba zai iya haƙuri ba domin tsarin zaben Najeriya daban tsarin zaben ƙasashen larabawa daban domin su suka ɗauki abun kamar yadda shari'a ya tsara ni a tunanina suna ɗaukawa kamar addini wato in ka ɗauki al'amarinka kamar da shi kamar addini ne to bai kamata a ce in ka ci zaɓe ta hanya mummunan hanya ka karbi zaben ba ya kamata ka haƙura da wannan zaben eh to ya kamata a ce mu 'yan najeriya ma mu yi koyi da abin da suke yi saboda mu musulmin najeriya ma'ana shine shi siyasa da kika ganshi kan mutane ne su ɗauki wani amana su su baka su baka abin yi wanda da na satin lokaci to wannan abin yin da za a baka sai da yardan mutane to in mutanen aka samu an musu wani abu na almundahana a ciki to bai kamata a ce kai da zaka karba ka yarda da abin da aka yi na almun da hannun kuma ka karba ba saboda kamar ibada kake shugabanci ibada ne don ka yarda shugabanci ibada ne a tsarin musulunci bai kamata ka zabi a zabe ka ta mummunar hanya kuma ka yarda da zaben da aka maka ba assalamu alaikum malam sunanka a sunana muhammad sani zakari to malam muhammad sani shin waye ne ne gwaninka a siyasance eh gwani na a siyasance dai gaskiya da tunubu ne amma yanzu nasu yan rufai ne ok to nasu yan rufa'i ko to shin kana ganin a yau idan nasu yan rufa'i ya ci siyasa bisa magudi ya ci zaɓe kenan shin kana ganin zai iya haƙura da wannan zaɓen eh to gaskiya wannan kan ban da yaƙi ne saboda ai shi dan adam ne kuma dama bil adama duka Allah ya sanya rayuwarsu akan tsananin son mulki saboda mulki ta ne abun da sakan sa da ta yafe uwanta ta yafe uwa ta yafe ɗanta da ya yafe uwarsa mata ta yafe mijinta mulki na sa uba ya yafe ɗansa so gaskiya mulki ya zama abin da yake da tsanani wajen yadda ne yake kula da shi so gaskiya ba da yaƙini ba zan iya cewa zai iya ba gaskiya assalamu alaikum malam suna sunana emiya to malam emiya shin waye gwanin ka siyasance barista ibrahim bawa kanje mai kada barista bawa kanje hmm. to shin kana ganin shi barista bawa kanjen a yau idan ya ci zaɓe hmm. amma a magudi kana ganin zai iya haƙura da zaɓen kamar yadda na ga ƙasashen wasu larabawan suna yi wallahi zai iya ka yarda da shi kenan na yarda da shi na trustin din ga yannan wallahi zai iya ai ke wannan mutumin waliyi ne ai ba da sa ibrahim wallahi waliyi ne ki tambaya ki ji ki sacin kawai ki rubuta senior advocate Najeriya sa Ibrahim ga da gwado miki labaransa tun na firamare baya cin haramu. Assalamu alaikum yayi sunan ka malam. Sunana Jijo Gombe. Malam Jijo Gombe shin waye gwanin ka a siyasance? wani na a siyasance ba mutum ɗaya ba ah, sun kai mutum biyu yanzu ok to amma ai a cikin na samun bala a rasa guda ɗaya da ka fi so ba gaskiya ne ah, wadda na fi so ne sanata halluru dauda jika doka jambauki shine gwani na yanzu ok to kana ganin shi gwanin naka a yau idan ya ci zaɓe amma bisa magudi zai iya haƙura da wannan zaɓen kamar yadda muka ga wasu ƙasashen larabawa suna yi ai an yi ma ya faru ai bisa ga ai an yi zaɓe yanzu kuma ba mu yi nasara ba kuma ba wai ba mu yi nasara ba ne mun san cewar akwai magudi a ciki kuma gashi na an haƙura to ai kin ga an yi ku ci gaba da bibiyan gidan TV ta TTV a dukkan kafofin sada zumunta na zamani mun gode sai mun haɗa a wata sati.